Lokacin da wasu ɗaruruwan matan da ke koyarwa a makarantun firamarin Yamai suka shigo farfajiyar ofishin ƙungiyar addinin Islama ta IEN kenan. domin sanar da shugabanninta matakin canzawa wasu dubban mata wuraren aiki da suke zargin gwamnatin Nijar ta ɗauka ba tare da yin la'akari da matsayinsu na matan aure ba. kungiyar IAN na matsayin wata kotun sulhunta ma'aurata a addinance, dalili kenan da suke ganin za ta iya yin wani abu a kan wannan al'amari, in ji Madam Madi Maryama Hassan, kakakin waɗannan mata malaman kwantaragi. Ba a bi sharadoji da suka ce za ta da mutane ba, aka ce za a doko wayanda ba su da gida, aka ce za a doko wayanda ba su cikin arme, kuma da masa mu a kwana a tashi sai muka ga aka hito list ga yana matan aure aka doke su shine muka kawo kukanmu mu zo mu gaya ma a samu na hannu. Tun a watannin da suka gabata hukumomin ilimi suka sanar da shirin rage cunkoson malamai daga birane zuwa yankunan karkara. Dalilin fitar da takardar sunayen rukunin farko kenan. To sai dai waɗanda abin ya shafa na da damuwa akan makomar nasu iyalin. Kai ka kai ka ba da tarbiyya ka su ragance. Allah na tuba na sa yanzu saboda Allah ɗiya ina da ɗiya shidda yanzu a ɗauke ni a diya kuma in ma an kai ka tawa daji na za a tullak don Allah gwamnati muna roƙen shi da Allah ya dibi kukan mu sai mun yi wata bibi ka mi a biya mu tsakani ka da Allah yanzu an ce waɗanda aka yi asirce su tahi ko kudin mota babu shi ko baka da da in dai kana da miji ba a baka ka da ka. a ce sai ka tai wata uwa duniya jama'a mi an ka ce mata su yi mi ne an ka ce maza su yi a mata da mijinta kenan rabu mai sai ta yi yawa dai in kana son aikin ka dole ka taika yakin ka bar mishin ka bayan da ya saurari jagororin wannan tafiya shugaban kungiyar addinin islama ta IEN Sheikh Jabri Umar Ismail ya yi wa waɗannan mata jawabi irin na kwantar da hankali. ku sun gaya muna kukanku, mu ma mun gaya ma Allah kuma za mu maimaita mu gaya ma Allah kukanku abinda na gaya ma shugabanninku duk waɗanda muna taimaka musu ne suna yi da sunayensu da gidazensu da ina ne aka kai su wannan listin an kawo sai mu daga wannan takarda mu kai ma minista Allah ya sa ya ji kukanku ya yarda abun da kuna so. Na tuntubi ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte ta wayar telefon ga kuma abin da yake cewa. Wannan zuwa su a duniya wajen asashen islamic. Muna hira mu gani in asashen islamic ta kawo mana shawara za mu kawo wajen gwamnati ba damuwa mu gaya mu kula mu cewa da wannan matar wancan ce mu da yara a wannan ba aikin bane. Ni abin da ya dame ni sha ne kalasina. gwamnati ya ce na aika su na aika su To, amma suna korafi a kan za a yi gwamnati ta ɗauki matakin kashe musu aure. Na gwamnati za ta kashe wani aure tana da izini haka ne. wanda duka rashin gane mai juna da ci zama aikin gwamnati. Akwai a gidanka akwai aikin gwamnati. Bisa ga haka su gwamnati su tattauna da mazan su su yi da zai sa su koma wajen aikin su. Ana iya cewa bakin alkalami ya riga ya bushe. A, ni dai a yanzu dai a kan mushen da ke su musamman su zama mushen da kwanza sai su kama aikata kudin tura su. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.